Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Aston Villa ta yi babban kamu daga ƙungiyar Manchester City bayan da ta karɓo shi aro, amma yanzu ya sa hannu domin ya yi wa Aston Villa wasa har na tsawon shekaru hudu. Ɗan shekaru 26 da haihuwa Scott Sinclair ya farfado da bajintarsa a fagen wasan kwallon ƙafa tun da ya je ƙungiyar ta Aston Villa a watan Janairun wannan shekarar. Inda ya ci masu kwallaye uku ya kuma kasance ana sashi a cikin kowane wasa. ko da yake ba a bayyana adadin kuɗin da aka biya a kansa ba bayan da aka bayyana kuma wasu aston villa a jiya talata ya ce farin cikinsa baya iya misaltuwa sinclair dai ya buga wa ingila wasan ƙwallon ƙafa a gasar olympic na shekarar 2012 kuma manchester city ya ta fara siyansa daga swan city akan tsabar kuɗi dala amurka miliyan 9,600